Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin, shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya. A saboda matsayinsu, shugabannin addini suna da muhimmiyar rawa da suke taka wajen tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin al'umma. Muna jinjina musu a saboda wannan namijin ƙoƙari da suke yi. A saboda haka ne wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra ya nemi ra'ayin wasu shugabannin addini kamar haka. a lawal usman liman masallacin juma'a na yotan muhimmancin zaman lafiya tsakanin musulmi da kirista wani babban al'amari ne kuma abu ne wanda ya ɗauko asali tun zamanin manzon allah sallallahu alaihi wasallam musamman kirista su ne makauta na kusa game da musulmi don tarihi ya nuna lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake ta yada musulunci ya soma samun sahabbai da makiya suka sa shi gaba ya tura wasu zuwa habasha a lokacin ko sarkin habashan kiristan ne kaga zamantakewa ya ɗauko asali babban al'amari ne shi ke kawo ci gaba da zaman lafiya da karuwan arziki ya karbe su ya karbe su kware har ma daga ba su makiyan suka sake turawa cewa wai a dawo da su shi shugaban tafiya ce a tambayi yana tambayan yana roƙon sarki ya tambaye su su bayan wasu ne a makka ko dukiyar wasu suka ci aka tamba ce ba ko da zai ce ma sarki kazi kazi abin da kiyayyen mu tsakani har sarkin ya ce ya karanta mashi wasu ayoyi daga ɗahi ya amana ce tuka tafi daɗa riƙe su da kyau ya sallama waɗance ba zan ba ku su ba ba ma nesa ba nan kurkusa Allah sauke kamun faɗan dubu biyu a fasto da muke tare da shi yakan kawo mun ziyara ya zo mu hira da shi ni ma kan kai ma ziyara kaga akwai zamantakewa mai kyau akwai wata kirista ita ma duk sallah sallah na duniya za ta kamun da cefane da shinkafa <laughs> da abubuwa kaga akwai zamantakewa mai kyau to abubuwa ne wanda wato sharri ne na yahudu wanda dama suna so su ga sun watsa kan al'umma musamman ƙasar nan tamu kagan ana dunkule ana dunkule waje ɗaya da kiristan da musulmi ana zamantakewa mai kyau ba yadda za a samu galaba abin da ya kawo taɓarɓarewa abubuwa na zamani da kuma kowa su kansu malaman ina kira ga malaman yan uwan namu su riƙa faɗi tsakaninsu da Allah akwai wasu malaman za su faɗi son zuciyarsu su fitinan shine ribarsu eh, akwai kuma malamai na Allah wanda zaman duniya a zaman lafiya shine riban su wanda kowa ya sami yin addinin cikin cikin sumul kalau in aka yi ta yaka ilimi su kir fasto fasto suka dage suna ta yi tsakaninsu da Allah akwai wani bandai rike sunansa bane ina sauraron wa'azinsa yana yi tsakaninsu da Allah kiristan ne amma ban bari wa'azinsa ya wuce ni saboda ina jin yana faɗi a tsakaninsu da Allah yana faɗin yadda addinin kiristan nasu yake akan gaskiya eh to in suka dage mu ma malaman muka tuna mutuwa fa za mu yi za mu koma ga Allah kuma kowa Allah zai masa sakamakon abin da ya abin nan ka koma ga Allah insha Allah za a koma kamar da sunana pastor Yohana YD Buru uh, ina aikin ecclesia a uh, Christ Evangelical and Life Intervention Fellowship kuma ni ne shugaban farfadar zaman lafiya da sasanta tsakamakon ta addinai a Nigeria, wato Peace Revival and Reconciliation Foundation kuma ne ne ke shugaban 'yan kare rajin bil'adama na global network for justice and humanity under human rights maganar zaman lafiyan nan ana magana ku malaman addinai me kuke ganin ya kamata a zauna lafiya ne gaskiya ne domin hakkin kowane malami ne ya jawo mabiya masu imani zuwa ga maganin zaman lafiya domin in dai addini ne saukakke ne da Allah ya sauka da ita to babu yadda za ta bakunci maganar zaman lafiya dole akwai maganar zaman lafiya cikinta balle ma a wannan lokacin a kasan nan a kuma a Najeriya akwai bambancin ra'ayi akwai kuma malamai na bargurbi tsakaninmu wanda suke haddasa gingimu ko maganan siyasa ko maganan kabilanci ko bangaranci akwai abubuwa da yawa da ke hada haddasa gingimu don da haka dole hakkinmu ne kuma malamai na addinai mu tashi mu gaya wa jama'a gaskiya game da maganar zaman lafiya bukatan wannan zamantakewa mu gaya musu ga abin da Allah ke so a matsayinka na Krista ka zauna da makwabcinka ga haƙoƙin makwabcinka kuma ka idar da wannan haƙoƙin akan wannan mutum to shine addini kuma amma umarci ko ne Krista a cikin mata sura biyar aya tara ya ce ko masu albarka ne masu zaman lafiya ko masu menene ziyartar juna ku karafa juna a cikin imani ko kuwa makwabtanku a kuma samu cikakken zaman lafiya za ku zama magadan mulkin sama ko kuwa 'ya'yan Allah a ranar tashin alkiyama ma'ana maganar zaman lafiya ita ce cikon addini 'yan kuwa addini na gaskiya ba a raba ta da maganar zaman lafiya to wani haƙƙi mu ne dole mu gaya musu kuma mu tabbatar mu nan gaskiya amma ba wai mu siyasance maganan zaman lafiya ba in ba haka ba to wallahi yadda Allah ya hada Najeriya har muna zama in haka to da ba mu irin wani abun ake ba to ba sa abin da zai kai ba domin akwai yan bargurbi ko yan siyasa ne ko malamai ko kuma masu kodi abin duniya su hada zargingimu su jazana shi ya yasa mukan haɗa kan al'umma kamar wannan kungiyar ma na peace revival and reconciliation foundation mukan kawo musulmai mu kai ziyara nan mu gaya musu ga mamacin zama lafiya tsakaninka dan wanka krista makwabcinka ne kuma duk addinin mu su sauƙaƙe ne kuma Allah ne ya kaddara cewa akwai Kirista a Najeriya akwai musulmai da ma wasu mabanta addinai to dole mu kyauta juna a yi wa juna adalci abin kenan muna nana ta da rana Kirista ka baiwa musulmi haƙƙinsa musulmai ku baiwa kiristoci haƙƙinsu kabilu haka ne babu yadda yau a kama arewa in nan kama arewa in nan don allah a arewa in nan don allah kai krista ka san cewa ba ka da wani makwabci sai da musulmi musulmi dole sani bai da makwabci sai da krista ba ya san cewa akwai su kabilu makwabtansa ne muna ilmantar da jama'a haka domin su fahimci juna su kyauta zamantakewansu baicin haka su yi mu'amala mai kyau domin ta wurin haka ne za a samu zaman lafiya da kuma cin gaban kasa amma babu a yawon nan ba to wallahi a kwana tashi ba za mu ta zaman lafiya kasan nan ba shi yasa mun kudurta kuma muna wani abin muka nemi hanyoyi ina ne musulmi zai zama da krista ya tattauna ya ji meye damuwar su kansu juna to muna wannan muna su taruka daban-daban da kabilu daban-daban kamar wannan kungiyan in ka tambaya muna zuwa sokoto muna zuwa zamfara muna zuwa katsina muna zuwa kano kai ka dubi kusan jihohin arewa in nan peace revival kusan lungu da sako muna tafiya wurin ba mu iya kaiwa ba akwai sakonni ko akwai groups na whatsapp da ake maganganu a tattauna da juna yadda za a fahimci juna wato kafin sada zumunta in nan duk muna idan sakonni a wurin mu je facebook ne mu je twitter ne mu je instagram ne duk muna wannan balle uwa uba ko yan jaridu su voa in nan su voice of germany mu yi kokar mu ilantar da su da su bbc duk gidajen muna yi da majallu da jaridu da kasidu dole muna yi taruka daban-daban domin mu ilmantar da jama'a kan maganar zaman lafiya domin duk addinan sun koya maganar zaman lafiya don a zauna tare a fahimci juna don ci gaban kasan to ayyukan kenan da muke yi a matsayin na malamai addinai kuma mu ga musu gaskiya eh To sai kuma makon gobe idan Allah ya kamu za mu gabatar da wani shirin. A madadin wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara, Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya. shi a zuciyar mu mu nuna kauna wa 'yan uwanmu mu haɗa kai 'yan uwa da dangi mu yafi junan mu mu da kanmu kar mu saba kar mu